wato wannan rayuwar ko abin da na lura shine ba ka taɓa yin daidai sai ka yi ba daidai ba kuma ba ka taɓa yin gyara sai ka yi kuskure ko kuma ce sai ka ɓata tsakani da allah na gano kuskure na sosai akan musamman akan wannan maganar waɗanda na taimaka waɗannan mutane manya-manyan 'yan siyasa jigajigai da ban san su ba da na rantse da girman Allah yanzu na san su kuma mun yi maganganu da su sun bani shawarwari mai yawa sai na gano kuskure na gaskiya gaskiya ne a lokacin da na tattaro mutanen nan ba tare su ba lokaci da suke zuwa ba yau ka da wannan gobe jibi wannan gata lokacin ni kadai ne mai rufin asiri ni kadai ne mai kudi ni kadai ne mai daukaka sosai ni kadai ne mai dama nake yi kuma bana tunanin za ka zama wani abu gobe zan samu wani abu za zama zama wani abu gobe zan samu wani abu kawai ina yi ne kawai saboda ina da shi kawai ina yi so kuskuren anan da na yi ne. tun farko ban yi shi dama don wani ya taimake ni ba babu wannan tunanin ban yi shi don haka ba amma sai aka zo wani lokacin da na shiga wasu matsaloli ina neman taimakon mutane ba ma su kadai ba ina neman taimakon mutane ko dan uwana ko wani wanda na san na yi wa goma ta arziki sai ina neman taimakon su a wannan lokacin kuma ba su volunteer ba bari mu taimaka din akan abin da yake faruwa akan me kake so a yi maka ba su volunteer ba sai na nema da kaina abu kaza na faruwa abu kaza na faruwa abu kaza na faruwa sai na nema so a wannan lokacin da na nema ba a yi mun ba shi ne sai na fara tunanin ya za ka yi kamin haka wani wanci ya za ka yi kamin haka wannan ni kadai kenan a zuciya nake wannan tunanin to idan sai na gano cewa rayuwa tana canzawa abin da ka fi karfin shi yau zai iya fin zai iya fin karfin ka gobe abin da ya fi karfin ka yau zaka iya fin karfin shi gobe rayuwa juyawa take kuma ba ni da wasu matsaloli a wannan lokacin da zan ci zan neman taimakon wani sai dai ni a nemi nawa to sai aka zo lokacin da nake bukatar taimakon wanda kuma nake expecting ya taimaka min bai taimaka min ba kenan dole sai na tsallake shi na je na nemi wanda ban taimakawa ba shi kuma wanda ban taimaka waɗannan ba zai iya yiwuwa yana cikin masana'antar a lokacin da nake taimakawa waɗancan ban kula shi ba amma yau gashi yana ya samu matsayin da yake daidai da nasu ko fiye da nasu idan na tsallake na same shi na cewa ni da Allah abu kaza ne yake faruwa da ni ga yadda nake son abin za a yi min maganin abin abin da zai fara tambaya na cewa abin da zai fara tambaya na shine ina wane ina wane ina wance ina wance ina wance dole kaga na gaya masa cewa ce ai suna gani abubuwan da suke faruwa amma ba su ɗauki mataki ba wasu ma na same su amma duka ban samu biyan bukata ba idan ban same shi ba shi ma din wanda in yace ce ba zai ba ba da yadda zai yi dole sai na fita wajen masana'anta ta na nemi taimako a gurin wani dai dole idan dai ina bukatar wannan abin da ke damu na a taimake ni a kawar man da shi ko kuma a taimake ni a bani ba wai na kuɗi ba ba sai lallai na kuɗi ba kai no wani abun wani abu wani ya fi eh, kare kuɗi bai sai solving din shi ba to sai anan na gane sai na gane cewa oke to gaskiya ne yau kai ne gobe ba kai bane na san da haka na san da cewa yau ana yi da ni gobe ba za a yi da ni ba in ba in ba mutu ba akwai tsufa akwai rashin lafiya to a duk lokacin da aka ce oke to me nisa dan fim ku yan kallo da kanku fa ina so <laughs> ku fahimce ni ku yan kallo da kanku idan aka fito ana neman taimako dan fim ba shi da lafiya me kuke cewa ina yan uwan shi yan fim suke dukkan mu a lokacin masu laifi ne a gurin ku yan uwan ku bai da lafiya kun kasa za mata kuɗi an fito ana neman taimako a gurin al'umma amma wannan dan uwan namun mun kasa taimaka masa to anan nan tambayan shi ne why mu yan fim muka kasa taimakawa ɗan uwan mu bai da lafiya dan uwan mai na cikin matsala mun fito duniya muna neman taimako kuma kuɗin nan da kuke ce mana yanzu dan mutum ka taimake shi bai taimake ka ba dama ai haka rayuwar take kaza to me yasa kuke ci zagin cewa mun kasa taimakawa dan mu muna da kuɗi muna da kaza muna da kaza muna da kaza kun san da wannan kenan ku da kanku kun san cewa ya kamata ba mu yi ba ba mu yi ba kuma bai kamata mu zo mana hayaniya muna tunanin wane ya yi kaza ya yi ba gudun ya ba harka gudunmawa ya yi kaza amma yau ga hannun da yake cikin kansu taimaka musu duk kuɗin ku na banza ne babu haɗin kai babu kaza ina so ku fahimce ni ku ne da kanku yan kallo kuke wannan magana in dai to har kun san cewa wanda ka taimakawa bai taimake ka ba bai kamata ka complain ba ko kuma ka ji haushi kai wannan to kuma bai kamata ku zagi 'yan fim ku ce ba sa taimakawa junansu ba saboda suna da kuɗi abun kunya sai an fito duniya ana neman taimako shine situation da nake ciki na nemi taimako a gurin waɗanda na taimakawa ba su taimaka min ba ni kuma ina da nauyi ina da mugun kunyan wanda ban taimaka a rayuwa ba in roƙe shi wani abu ko kuɗi ko wani abu dai na rayuwa wanda nake son a yi musu abin din shi ina da wallahi billahi ina iya ɗaukan watanni ko shekara akan wani abu da nake so amma bai kai ya kawo ba wanda nake tare da su ba sun ba amma ba zan iya tambayar kowa ba to sai yanzu na gano cewa a lokacin da nake neman taimakon ne na nemi taimakon waɗannan bayan Allah Abokai na da shauransu waɗanda ne wa na taimakawa a rayuwa a lokacin da nake neman taimakon ne na nemi taimakon su ina so ku fahimci ni a can baya ni kadai nake yi sama da mutum ashirin hamsin ni nake yi musu komai daidai gwargwadon iyawata ban ɗauki nauyin rayuwarsu ba baki daya amma na yi musu abubuwa da yawa don haka bana bukatar komai gun su ban sa kuma a rayuwa zan nema ba shine shine kuskure na ban sa rai a rayuwa zan iya neman taimakon su ba kawai ina ganin yadda nake rayuwar hakan ni zan ci gaba da yi musu har a kai lokacin da Allah zai karbi wannan insa ashe ni ma duniya za ta iya zuwa ta juya in fara neman abin da ya fi karfi ne shi yasa na ce na gano kuskure na gaskiya ne na gano kuskure na kuskure na shine a lokacin da nake neman hankali na bai tsaya tunanin cewa wanda ka taimakawa ba fa lalle sai a taimaka maka ba za ka iya neman taimako a wurin wasu to ni neman taimako a wurin wasu ne ya gagare ni ina da iyayen gida da suke da kuɗi na gaske ba yan ba kuma yan siyasa ba amma ba na iya tambayan su wani abin da ya tare min yawa shi yasa kawai lokaci guda na yi na yi boosting wannan abubuwan suka faru so wannan shine taraitaccen abin da nake so mu fahimta sannan Ah, daga yanzu duk abin da zan yi a zuciyata a cikin wannan masana'antar zan yi shi ne contract shi ne kawai zai kawar da wannan tunanin na taimaka maka baka taimaka min ba za mu cire addini a cikin contract saboda dama contract shi ne mafita saboda contract shi ne kadai abin da zai iya sa ka iya juya wanda yake kan karkashin kamfanin ka kana biyan shi kai zaka siya mai kaya kai zaka yi mai shooting video kai zaka yi promoting din kayan da za ta sa ta rika kaza kai zaka yi shooting waƙoƙin kai zaka yi kaya kai promoting mutum idan kawai ka zama promoted ni kuma duk abin da za ka samu ta hanyar wannan sana'ar ta wannan da ta tifasa ko menene idan naira goma ne sai ka bani naira uku shine kawai mafita amma babu ladabi babu biyayya babu kyautatawa babu wannan kirikiri kana kallo zaka mutu wanda kai wa sanadi bai taimake ka ba kuma ka ce za ka yi shiru abu ne mai wahala so gara kawai a koma contract don haka ni daga yanzu na koma contract da duk mutumin da zan yi signing mace ko namiji waka ko fim na gode